إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin fi nar yan uwana ɗaliban ilimin hadisi wa'inda Allah ya tara mu tare a wannan wuri a yau markazin nur rikin juma'a 22 ga watan zulhijja shekara ta 1440 wanda ya dace da 23 ga watan august na shekara ta 2019 mun taru a wannan wuri kamar da muka saba don ci gaba da karatun babban littafi mm. sahihul imam bukhari wanda muka kusan shekara goma sha biyu ko sha ɗaya sha ɗaya muna karatu daga cibiyar sahaba zuwa masallaci abu hurara zuwa wannan cibiya mai albarka muna gode ma Allah tabaraka ta'ala da ya sa kai sallah lafiya wanda suka yi hajji cikin mu muna roƙon Allah ya karba mana Allah ya sa mun yi a dace wanda ba su yi hajji ba kuma sauran ibadun da aka yi a nan duka Allah ya sa an dace Allah ya sa mu tarayya cikin aljanna yau za mu yi darasi na ɗari hudu da arba'in daidai kuma a cikin kitabun jihadi wa siyar bayan littafin hamsin da shida kenan za mu tashi daga kan babi na ashirin da bakwai da kuma hadisi na dubu biyu da ɗari takwas ta da an karanta wannan a to ai na ashirin da bakwai baya da ayoyi mun karanta ayoyin da duk ya rage ko to mu sake koma farkon babi ai ba mu kala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال

الله الرحمن الرحيم باب وجوب المسير وما يجب من الجهاد والنية wannan babu zai magana game da wujubun nasi wajabcin karɓa kira idan an yi shelar jihadi shine annabi kowa ya wa ma yajibu min al-jihad wal niyya abin da yake wajaba na yin jihadi da kuma niyya lokacin jihadi a zabur ayi jihadi lokacin da babu jihadi a yi niyya saraka musulmi kullum mujahidi ne ko dai jihadan haqiqiyan ko kuma yani fi'liyan ko kuma jihadan bin niyya to haka wannan babi zai maganan a fita jihadi in lokaci ya yi? idan lokaci bai ba a kulla niyyar jihadin a zuciya وقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا شيء ورد الله تبارك وتعالى كفتو دايدايكو كفتو جماعة جماعة فسر wannan aya da ma'anoni daban-daban da malamai suka fassara ta da shi yana cikin suratul fita ita ce aya ta 41 Allah ta'ala ce insiru khifafan wa thiqala ku matasa da tsofaffi khifafan wasu kalan ku fita wato masu nashaɗi da masu kasala khifafan wasu kalan ku fita maza da mata khifafan wasu kalan masu hali da talakawa khifafan wasu kalan masu makami da wanda ba su da shi khifafan wasu kalan masu abin hawa da waɗanda ba su da shi khifafan wasu kalan masu lafiya da marasa lafiya khifafan wasu kalan gauraye da masu aure kowa ya fi wato ayar ba ta bar kowa shi ne su fasa wasu kala kowane yanayi kake ko dai ka zan safi ko ka zan safi ko ya zan fitacce ne maka nauyi ka zan safi ko ba ta maka nauyi kana iya zabura ka zan safi Allah ce to duk kowa ne ya fito ka ba a yi ma kowa uzuri a wannan aya ta surat tauba ba wannan ya faru ne lokacin yakin ta wanda Allah ya kaddari za a yi yakin ba amma ya kaddari ya gwada musu saboda an shekara kusan takwas ana buga za ka zu bangiji na so ya tacewa ta ƙarshe a ga suwa ne ne mu ne na gaskiya suwa ne ne mu na shi ta wannan hadisan na ka abu malam tsara yake da muhimmanci ga tarihi don yana nuna mana cewa ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam duk an san munafiki yace mutum biyu ɗaya nake gani wanda na yadda mu'mine ne kowa na gani sai wanda Allah ya masa ko kuma wanda daman ana nuna shi kan munafiki a shi an kuske ne zaka tunda Allah ta'ala ya ce ma annabinsa wa min wa min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum akwai munafikai cikin kauyuka da yawa a madinan ma akwai munafikai kai baka san su ba mu muka san su wannan an wuce wurin an kai sadda Allah ya bayyana mashi don ku Allah bai gushe bai na faɗin tofin su a suratul tauba tofin su a suratul munafiqun tofin su a suratul muhammad a wurare da yawa sai da ya zan kabar a ce wani wa minhum wa minhum ko ba ka ga ɗabi'un su ga tofin su sai da ya zan kowa ya kasuwa ya mutu to da ka daga ƙarshe asirin su ya tunu kuma daga ƙarshe Allah ya musu kira na ƙarshe su tuba kuma ya musu kaci cewa in ba su tuba ba to rufa rufar da ake ta tsare والمرجفون في المدينة والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لك به ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سكتوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولا تجد لسنة الله sai zan kenan Allah ya ce kowa ya tuba in ba haka ba yanzu annabi zai yaki munafiki ya yaƙe su da ya faru kenan sun tuba wannan shi ne abinda tarihi ya tabbata so da haka duk surutun da 'yan shi ke kan munafukai maganan tarihin farko ne amma da ƙarshe munafurci ya kare so da an gama tona asirinsu kuma an yi masu ƙyaci sun dawo sun bi hanya Allah ta'ala ce wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ku ta jihadi da kudaden ku da rayuwa mun faɗa cewa galibin inda Allah ya maganar jihadi sai ya fara maganar kuɗi sannan ya magana rayuwa saboda daga ɗabi'ar ɗan adam yadda yake son kuɗi ya wajen da yake son rayuwa sai ba za ka mutum ya san za a kashe shi akan kuɗin tsamai sannan za ka ga mutum na iya ba da rayuwa ya ba da lokaci amma ya ta ba da kuɗi don haka duk wanda ka gaina iya da kuɗi ya bayar don Allah to wannan kamar shaida cewa zuciyarsa mai kyau sannan jihadi da rai bai yi sai an fara da wajahidu bi amwalikum anfusikum fi sabilillah amma ku yi domin Allah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine mafi alkhairi gare ku idan kun kasance kuna sane Allah ce law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba inda a ce yar tafiya ce yar kadan aje a dawo ne aradan qariban ganima ce a ce kilomita bakwai kilomita ashirin a ɗauko ko safaran kasu tafiya marar wahala lattaba'u na sun bika walakin ba'u da mashi ka sun gaba su iya zuwa wannan wani ya masu nisa kun san duk yaƙoƙin da annabi ke zuwa bai faɗi inda zai je kai ne warradi ya kamar da kabin maliki zai ce da za mu fita gabas sai fita gabas zai kwana ya koma arewa ko kudu ko yamma amma a tabuka ƙararai ta to za mu ta tabuka kilomita ɗari takwas ɗari takwas ka je kaduna ka dawo ko mu daga kaduna ka zarce kai ta tafiya daga nan har kafancan ka wuce kafancan kai kai fulato ka wuce lantan ka tai har ka fada cikin bauchi duk baka ci ɗari takwas ba musamman irin hanyoyin da wanda babu kwale-kwale da yawa in ka janta kilomita 800 yanzu kilomita dubu ne da kwale-kwale da ratsa garuruwa da ake kenan kamar ka tashi daga sakkwato ka tai yola ko mai maiduguri ko ka tai Legas, ko ka tashi daga nan ka zarce mai daga ya mai ka kai zanjar babu titi babu mota babu tabbacin ruwan sha a hanya kai nan gida baka da wadataccen kudin daukar abin guzuri Allah ta kuma ka tai can yaki ka bada rayuwarka amma haka sabon manzo Allah ta kam suka dage to da Allah ya musu wannan jarrabawa ta karshe ne a wannan sura din ba aya ta 41 ke fadin wannan ba in ka tsara gaba aya ta 100 لكن الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ما هكا sahabbai sun gama duk abin da ake ubangiji ya yi musu jarrabawa sun ci jarrabawa sakamakon jarrabawa ya fito an ba su maki an ba su result an ba su tikitin yadda Allah an tabbatar musu shiga aljanna wanda duka cikin qur'ani shi yasa babu wawa a duniya irin dan shi'a wanda ke kallon hantara da sahabbai so da babu wanda ya samu wannan ba ba su kada Allah ya ba wani ya وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يولفون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون من ابتدى ترنتي ده الله cewa da muna da iko da mun fita tare da ku Allah ke suna ƙara halaka kansu ga kin tafiya ga ƙarya ga rantsuwar kafa Allah ke kuma a hakika ubangiji ya san cewa su makaryata ne kauli ta la ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum zero في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض فقد الله تعالى يتي يقول لك إيماني ليس عليك ليه إذا أكت كفتو سبود دا الله استاقلتم إلى الأرض كي نوي كوما كتاسا كاسا تاشي كزابرة in an ce ku yi jihadi da kuɗi ku tsuke aljihu in an ce ku fito da rayukanku ku kasa fita a bil hayatu dunya min al-akhirah kun yarda da rayuwar duniya ne akan ta lahira ba ku son aljanna ne kama ba ta'ul hayati duniya fil akhirati illa qalil ba wani ba abin da ke cikin kama ba ta'ul hayati dan abin duniya ba komai bane fil akhirati an kuntum ta'shuru lahira illa qalil sai dan kadan wai da zama da taba kwatanta muku misalin abin da ke jira mu a alkiyama na alheri kamar misalin abin da ya jira mu a duniya ne muna cikin ciki kana cikin ciki kana iyo cikin cikin mahaifiyarka kana ta yawo kana ganin duk duniya ta kare wurin baka sani ba ashe duniya kana nan babba to haka wannan duniyar take shi yasa Allah ta ce wa innal akhirata lahiy al hayawan rayuwa ta gaskiya tana lahiya nan kan duniya ba komai bane akwai clip da Sheikh Jafar da na tura dazuma groups na da'awa na san ya shiga duniya sosai eh, ni ba wani ba Allah ya turo mini shi yana maganar rayuwa ya ce duk gaba ɗaya jin daɗin ɗan adam a duniya yana da waya wuce shekara goma kuma yi analysis wanda zan ka tabbatar da haka ya ce kafin da ka cimma duniya sai ka shawo lokacin da za ka cimma ta abin da ya rage maka baya da yawa a cikin abin da ka samun kuma abin da za ka more sa kuma kaɗan ne da shekara nawa kake lokacin jin daɗin da kake bukata sanda ka kai din shi kenan ka zauna hutun jin daɗi za ka yi ina sannan ne wata wahalar za ta taso wanda ya samu duniya wahalar da yake galibi ta ta wanda bai samu ba da na baku labarin talar kada ya zo gidan sabbe ne ba ita ran kada ya kwarar miyar duniya ya ce wallahi ga sanar ta ishe ne ta shayin ka ya ce allah sarki ni kola ita nake nema <laughs> zaune ki kofa gidansa da safe hambare shi ko bai gaida shi mai samu da ba gane cikin kwaramne duniya ba so masu wahalar su ne suka samu duniya ya kama komai bace karshen ta kila baka samu in mulki kake so baka samu shi sai da kayama sai nawa ya rage mata nawa ya rage in dukiya kake so ka tara baka cimma inda kake so ba sai da kai arba'in da bakwai duk abin da kake so na jin daɗi sai ka wahala sannan ka cimma shi in ka cimma shi kuma ƙarshe za ka tarar da shi ba yadda kake so ba Abin da kake sha'awa wasu na can cikinsa da an kware maka hakikarin su da kayi gurin karka shiga cikin yanzu misali duk mutumin da bai san illar shuhura ba ile na shawar celebrity mutumin in ya zo kowa zai mai da hankali gare shi yin hatsari gare shi sai ka je wurin sai ka gane baya da daɗi baka da sakat baka da hutu baka da sirri kun gane to abin da ke baka sha'awa wanda a cikinsa ya san ba daɗi ba ne wanda duk gani yake masu jin daɗi su ne masu manyan motoci masu manyan gidaje ka kai ka tambaya waye fi kowa ciwo su ne waye fi kowa rashin nutsuwa su ne waye baya samun bacci su ne waye kullum rikice yake waya guda za a bugo mishi duk sai ya ruɗe rikici kan wata hada-hada ko wata harka ko ta badakala da za ta kai ko wani liƙi da an ka balle da sauransu so duniya ba hutu haka take ta sunan ba Allah a jigawa <laughs> mala yace wa yuzkaru an ibn abbas infiru subatin saraya mutafarriqin Allah ta'ala ce wanfiru subatin wanfiru subatin aw wanfiru jami'a ku fito kungiya kungiya ko ku fito gaba ɗaya sai subatin saraya kwamitoci mutafarriqin wa'anda addaban daban ma'ana kowace kabila a ce ta yunata ko kuma kowace unguwa a ce ta yunata ko kuma kowane kowace halaka ko group na sahabbai a ce su yonata ko a shirya wa'anda suka iya jifa group ɗinsu daban wanda suka iya harbi group ɗinsu daban wanda suka iya kara group ɗinsu daban wanda suka iya kaza kun gane sannan a yi kwamiti na fitoci daban na majinyata daban na masu kaza daban wa'inda suka san hanya su ma suna da nasu gudunma ka kowa ya zo ya ba da tashi gudunma ta jidda ke gina addini ka addini ba mutum guda ke gina al'umma ke taruwa ta gina shi yuqalu ahadu subati subatun wasu malamai sun ce subatin jam'i ne na suba suba kuma tana nufin jama'a ko kuma wato abinda baya da tasiri bai da yawa حدثنا عمرو بن علي حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الباهلي البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني منصور ابن من؟ ابن المعتمر عن مجاهد ابن من؟ ابن جبر عن طاووس ابن من؟ ابن كيسان اليمني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح da aka buɗe garin makka manzo Allah ce hijira ta kare la hijrata ba'da al bayan an buɗe ba sauran da wanda yasa ake barin makka na gudun tsangwama da yau gwamnati ta dawo hannunmu da yan adawa muke koran mu ake yi a takura mana a hana mu kasuwanci a hana mu aure a tsare mana dukiya a azabta mu in mun zo masallaci a hankare mu a kore mu daga gidajenmu muna ta neman mafaka to yau muke da mulki muke faɗa a ji muke naɗawa muke saukewa to a hijira saboda ne ga babu za ka ya nuna hijira ba makasudi ba ce wasila ce hijira ba kamar jihadi ba ce jihadi makasudi ne abinda azaminsa makasudi har abada dole ana cikinsa kuma ana cikin shirinsa amma hijira kamawa take to shi ma jihadin abin da ya sa ya zama kasuri saboda baya da iyaka amma duk garin da aka yi jihadi aka ci wannan garin jihadi ya kare wannan garin sai kuma a kara gaba saboda ne saboda Allah bai yarda a tsaye da musulunci ba har sai an isar da shi ko ina da duniya ita kuma hijira takura take sa a yi ta don haka a makka dai ba sauran hijira to a sauran garuruwa fa a duk inda akwai takura ya kuma tsohuwar makka sai a hijira da ta. shi ne ma'anar cewa da Allah ta'ala inda arzi wasi'atun fa iyaya fa'bud ƙasa tana da faɗi da yadda ku bauta ba kowa ba in ba ne ba ku duk inda ba a bari ku bauta min ku tashi da nan ku je inda ake bari misalin salatu ce la hijira ta ba'da al-fatih babu sauran hijira bayan an buɗe makka walakin jihadun waniyya yanzu wanda ba samu hijira ba abu biyu ne ko kai jihari ko kai niyya ya kaga mu muna maganin hijira yanzu daga takwas mu tafi ina hmm? akwai yanci wanda yake wanda muke ciki dan Najeriya na hijira ina zai je ba inda zai je da ba inda za a bar kai addini ke da nan wala Allah ma wasu kasashen da ake ganin na musulunci ne kun fi yancin yin addini ka ɗauka misali kasashen larabawan gabas cikin afirka irin su morocco algeria tunisia da sauransu akwai sha'iruddin da ba a bari a yi in ko kai za ka wahala ban san baya bayan nan ba amma zamanin sarki haka a morocco ba kwace ya jige mu sai wanda ya shirya abokina abokin karatuna hamad ya je garinsu daga iyakot ya fahimci ana daidai ya ajije mu sosai yana fita airport ya ji bai natsu da wanda suka shiga tafi da shi ba sai ce aji shi ana aji sai an kara gaba sai ga an aji waɗancan da ya fahimci ba makawa sun bashi za su kun sa abin da yi hotel ya je ya sa a kawo abinci ce a kawo giya sai ya bulbula ga kohi ya aje kusa sa abin da suka ce sun shigo hotel ɗin restaurant ɗin suka ce haza bi khair haza bi khair wannan bai da matsala lafiya lawa yake su bai na shan giya bai isa gida ba sai da ya wuce salon ya aski gemu sai ya zauna lafiya an taɓa haka a Najeriya eh an nan taɓa dan wani lokaci kaɗan da fitinar Boko Haram ta kai fitina ko a garin Maiduguri ya ga ustazai dole su aski gemu don gudun ta'addancin sojojin da ba su iya tantancewa tsakanin na kwarai da mu amma dai kaga akalla dai misali ba wata ibadar da za a ce kana bauta ma Allah dai kana jira ana ka ba faida to duk wanda ya ce maka an takura masa ƙarya yake shi takura ma ita baka da gwamnati ta ce ta haramta shi a ai ba addini shi ta haramta ba wani addini ta haramta addinin zazzaki INN addinin ta'addanci ta ma mutane hanya hana masu yanci da walwala kai masu hari da farmaki an kashe ɗan sanda an kashe soja an kashe waye kaga wannan dole haramta shi amma addinin shi'a kamar sauran addinai ne ba wanda aka hana Najeriya za su yi nasu kai nasa ku bar mu da su su yi su karanta mu zo mu warware mu ke karanta su faɗa wa mutane ƙarya mu bayyana gaskiya ta kore su jefa mutane mu haska fitila sai a waye a gane kullum haka ake ya karanta ina makka nake karanta wani bayani na wata ƙungiya na ce mata abin nan arriba ta'awun arriba mu'assasatu arriba arriba foundation arriba ta'awun foundation ka kiranta da kaji arriba dama al-imam ne ɗaya daga cikin limaman shi'a da suke to wata ƙungiya ce da take samun makudan kuɗi daga ƙasashen waje take zuwa ƙauyukan jariyar tana ta ayyuka wanda a zahirin su alheri da sun zo ga gari aka ɗan samu yar dama shikenan sai a ɗauki yara sai a kai su birnin Zariya. daga nan sai ka ji su lebanon ko ka ji su iran ana iya ba su likitanci injiniyar 'ya'yan talakawa ga zahirin nan ba alheri ba ne ga zahiri alheri ne amma suna ta ana cusa musu shi 'yan su zo su mama yankin Zariya. to ina maka da ke karanta wani rahoto daga ɗaya daga cikinsu yana cewa sun kama gari kaza sun yi waye sun yi buki sun haɗa kai da 'yan ɗariƙa na Allah ka warware wannan aure ba na alheri ba ne jiya jiya sai gashi na gani cewa mu'asasatun riba ta'awun tana umarnin duk membobinta su kwashi kansu daga dukkan ƙauyukan zaria bisa umarni na hakimai da dpo dpo na yanki saboda ne saboda an gano suna da alaka da imn ƙungiyar ta'addanci inda wa'azin kaɗai ne akwai mai hana su ba mai hana su kuma ba mu ta hana kowa babu ɗaya muke so a ba da yanci in sun faɗi mu warware in mun samu dama mu karantar da gaskiya in sun samu sa'a su karantar da banna da mun haka haka abin nan yake walau la dakku Allah nasa ba'dahum bi ba'd la fasadat al-ard walakin Allah bi fadlin ala al-al so shine shine dakku Allah nas ba'dahum bi shine kullun gogorwe gaskiya da kariya da haka in kace dai misali ka takura ka kace to in ka kashe shi ka wuta ai baka taimake shi ba tsaye a gogorwe da shi a faɗa ba gaskiya in Allah ba shi kun ganewa ya gane in bai gane ba kuma liya kamar man halaka an bayyana tin sai ya kai man hayya an bayyana sai zuwa aljanna tafi a hujja sai zuwa wuta ya tafi a hujja Allah ka samu cikin aljanna sadar salatu ce walakin jihadu niyya don haka tun da hijira ta kare amma akwai jihadi akwai niyya lokacin jihadi ya jihadi lokacin da ba jihadi ai niyyar jihadi kuna da niyyar jihadi ko ba ku da ita ba faɗi ga baki ba an jima mu ce ku kawo kuɗi mu kun kawo shi zai nuna kuna da niyyar jihadi tun da jihadin da ba guda ba wa idza stunfirtum fanfiru manzo ce in aka ce ku fito to ku fito saboda umarnin shugaba ake jira ga jihadi wannan babbar alama ce ta cewa jihadi ba a yin sa da ra'ayin ɗaya ba ka tashi haka kawai ka shige gidanka ka ce yanzu dai na yanke shawarar zan tafi sahara inda inyamurai kiristoci suke in ɗaura bom in tafi in kashe ba haka ake jihadi idan sun firtun fanfiru in shugaba wanda shi ke da al'amari a hannu shi yake calculating result na idan an yi kaza kaza zai faru shi yake duba tattali da tanadin da ke akwai na makamai shi ke duba lokaci da yanayi shi ke duba bukata ƙarshe in yace ku fito ta ku aka ba a jihadi sai bisa umarnin shugaba na musulunci amintacce yardance babun alkafiru musulun musulun sun yuslim باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدحق الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد باب الكافر يقتل المسلم wani episode ne daban kuma wanda yake faruwa a wasu lokuta ba da yawa kafiri ya kashe musulmi shi musulmi ina yayi sun mai musulmi wannan da ya kashe shi kuma sai ya musulun da shi ina za su haɗe fa yusajjidu sai yayi istiqama ya miƙe ya daidaita musulunci sai ya kyau ba'du daga baya wa yuqtalu shi ma kuma a a kashe kaga sai sun haɗe aljanna ce kai mika kawo ka ne ce kai ma mika kawo ka ne abin da ya kawo ka ce kawo ne to ai kai ka kashe ne na zo ni ma kashe ne an kai to ni akan musulunci ka kashe ce ni ma akan musulunci aka kashe حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج من هو الأعرج؟ عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة ما اسمه؟ عبد الرحمن بن الصقر على الأرجح رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله يضحكك كرنك ليه يضحك يا ما كسرين ضحك يضحك ما da شيء كده كسرة عين إيش فحيل يفعلني رحيل يرحل ضحك يضحك Allah الله إلى رجله ألا هنا جارية زوا بمتعني بدأي wato yana kallon su suna suna sha'ani suna zargin junansu shi kuma yana dariyarsu ya kutulu a haduhum Gudan su zai kashe ɗaya ya kula aljanna kuma su biyun za su shiga aljanna yuqatilu hadha fi sabilillah wannan zai kashe wannan saboda Allah fa yuqtalu shi ma sai a kashe shi thumma yatubu Allah ala al-qatil sannan thumma yatubu Allah ala qatil sannan wanda yake san Allah ya bashi ikon tuba fa yastashhadu ko fa yustashhadu shi ba kuma sai ya samu shahada a kashe shi saboda sannan sai ce Allah na dariya wa'annan mutane in yanzu ka samu shiro ɗin bukhari da yake kusan ilahin wanda suka shirin Buhari malamai ne masu kokari amma ka fatanin su asharawa ne za su yi ta kwale-kwale yanzu misali al-badruddin al-aini idan kuma abin ke cewa abdahiku wa amsaluhu idza usliqat ala Allah yurad biha lawazimuha majazan wa lazimu ad-dhahik wa qala al الضحك الذي يعتري البشر إنما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرد طرد غير زائد على الله عز وجل كيف تنبع على البني النبي في ثاني بقى أتي ألا بي داريا جمي داريا لي كوكو دول إن, إن كاي داريا حق ورنك سنبوطي شما ألا داريا زي حق ورنك سنبوطي so, yadda baka san zatin Allah ba haka aka iya sanin sabobin ba amma yadda baka da iko ka kore zatin Allah ya ce da dariya annabi ya ce da dariya to me matsala hmm? duk da yarda ai sai da suka yi mata kwana suka ce ai abinda ai yarda shi ne ka zuciya ka tana su shi ma wannan bai halarta ga Allah in ji wa yake haka in Allah ya ce ya fushi da su ya ina Allah bai fushi kafin shi sani ne a antum alamu amillah yadhaku Allah ila rajulaini Allah na dariyar mutane biyu in ji annabi kuma ta tabbata don haka Allah na dariya akwai wanda ya taba tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya magana irin wannan dun ba wuri ne annabi wannan magana sahabi ne yace awa yadhaku rabbuna ya rasulullah yace manzo Allah ubangiji muna dariya yace kwarai ko ubangiji muna dariya yace wallahi kenan babu da matsala kaga kiya kai ta dariya idan kwarai sai ko kana kana magana wai dariya kamantawa ne da dan adam ko ba haka yace ashe ko bamu da matsala kaga mu da wanda bai dariya ashe kace hankali كما هكذا يما قم يتي لن نأدم خيرا من ربي يضحك من ربي يضحك إن دي أبنجد من هذا لأ توبام رسانا الخير أقول نشيني تنعني حدثنا الحميدي حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عن بسة بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر ما افتتحوها فقلت يا رسول الله أذهم لي فقال بعد بني سعيد بن الآس لا تذهم له يا رسول الله فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل فقال ابن سعيد بن الآس وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضعن ينأى علي قتل رجل مسلم أكرم الله على يديه أكرمه الله على يديه ولم يهني على يديه قال فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له قال سفيان وحدثنيه السعيدي عن جده عن أبي هريرة قال أبو عبد الله بن السعيدي هو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن الآس حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال أخبرني أنبسة بن سعيد أنبسة ابن سعيد الأموي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر ناقصكم ان ألا ينا خيبر إن جاء أبو هريرة كنغا مسلمة تشكرا كانوا كينا ta biyar sannan ka yi khaibar ko wata shida a ba ta bakwai ba ta shida ko ku gaya mini mana to a wani wata a wani wata ta bakwai na ji ta a wani wata watan takwas sha'ban ya zama manzo Allah a khaibar ba da mastakahuha ko da na zo an gama buɗe maka sai an gama buɗe kai ba an ci garin fakulta ya rasulallah na ce ya manzo Allah a sihimli manzo Allah ka bani rabo cikin ganima faƙala ba a bani ni ibn al'as wani daga cikin 'yan gidan sa'id ibn ana ce masa bani, ibn sa'id ibn ibn umayya al'amawi al-qurashi an ce ah, Khalid da Amr ‘yan uwansa sun riga shi musulunta, amma ya musulunta daga baya ko musuluncinsa ya yi kyau, kuma da shi aka yakin haibar da shi wato aka yakokan da suka biyo baya, ya musulunta bayan sulhul hudaybiya kafin haibar don haka ya zo haibar. Wannan kisa tana tabbatar da ya haibar, ko ba kana? Tun daga Abu Hurairah ya isko shi kuma har yana magana da abu huraira ibn ishaq ya ce an kashe shi ne a ranar yakin yarmouk amma akwai rikici mai yawa ko sun ce ya ranar ajinadi saboda kalifarci abubakar wasu sun ce mara da suf ga shi nan dai akwai maganganu daban-daban gare shi amma dai ya musulunta kafin khaibar kuma ya halarci khaibar da lokacin da abu hurara ce manzo Allah a raba da ni a raba gari ba da ni sai a ce la tushim lahu ya rasulullah ba za na tattara raba da shi ba za a yi zo yanzu kuma a raba da shi yau za ka gane dukiya hatsari ce ya kawo kansa a kashe don Allah yanzu an samu kuɗi wani ya ce ba shi a shekara ba shi mu adda namu ne radiyallahu anhu فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل أبو هريرة منزل وانا شيني يكشن أمال ابن قوقل don haka mugu ne ranar ohud Umar ke roƙi shahada ba kuma roƙon ta ba rantsuwa ma Allah ta aqsamtu alaika ya rabbi Allah ta ghiba shamsu hatta ab'ad ardaki hadhihi fil janna na rantsa maka da Allah ubangiji sai ka sami aljanna ka ranar ka ɗin. wannan ƙawattawa da ke dingirita sai ta dangwala cikin aljanna rana ba ta faɗi ba an ka kashe shi wa ya kashe shi a balin musayi a balin nan lokacin yana mushiri kun fahimta yanzu ga kana kama abu rana ka a ba shi rabo da abu rana kai ne ka kashe ibnu kauka فقال ابن سعيد بن الأكواء عجبا لوبر تدلى علينا من قدوم دعم yana alayya ya katala rajulin muslim a karamahun lahu alayya dai wani muhimmi alayya dai laraba akwai bai ya ce wa a jabal da wabar kai dan karin damo ban ce dan neman damo don karin damo ta dalla alaina min qudumi ba'lin wanda ya zo mana daga tunga tumaki wai ma'ana wanda bai ma da dangi ne da yan uwa tsakanin sabai ne suke wa junansu wannan ودكان الجنة ينا علي قتل رجل مسلم ينا سي أيضا كاندا ناقش ونمسلم مسلمي أكرمه الله على يدي ألا يا باش درجة شهادة تهنونا ولم يهني على يدي ألا بيتوزة ثانية هنوكم ودلا يا كاكي نسلني وتذلني قال فلا أدري أسهم له أم لم يسلم له من رواية سيدي من سيدي من قال يا أبو هريرة قد باشي wannan ruwaya ta bukhari kenan ruwayan abu dawud akasin haka yazo a ruwayan abu dawud abanu ne yake cewa a bashi abu hurairah na takara a bashi to kuma ruwayan tana da kanshi inganci shi yasa eh, ibnu hajar da wasu malamai ke ganin ba mamaki duka biyun sun faru wanda ya zo ta bashi wanda ya a bashi don haka da aka zo wanda ya ta bashi kuma wanda ya a bashi Allahu a'lamu ayu zalika kana mare wannan ruwayan ta ta inganci kuma in kuka lura da zahirin siyakin ta ta ci tabbatar da cewa A, eh, abu hurairar ne so a bashi a bano yake kada bashi kuma zuwa Allah sallallahu alaihi in ya bashi inda ya bashi ba don magana a bano bane bal akwai ruwa ma da suke nuna cewa an baya akwai ruwa da ke cewa ba a bayar ba Allahu a'lamu ayyu zalika kan Allah kada ya sani amma abin da yasa Bukhari kawo shi nan bai ya tabbatar maka da cewa Nu'man ibn Qawqal da abadun Sa'id za su haɗu aljanna alhali abanu shi ya kashe nu'man shi ma ya taho daga baya ya yi shahada a ɗaya daga cikin yaƙoƙan musulunci قال سفيان وحدثني السعيدي عن ابي هريره قال ابو عبد الله السعيدي عمرو بن ايه na ya tsaya ne amma duk maganin ce a'a ba duk maganin ba ce kuwa domin sa'idi bai kamata roto shi kai tsaye daga abu huraira وبيسان عن جده قال أبو عبد الله السعيد عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد ابن العاص maimakon aban da muka ce kun ga wannan babu ya tabbatar da cewa mutum na iya yin ta'addanci yana kafiri amma ya zo kuma ya musulunta kuma ya samu aljanna ya samu matsayi irin da ya ta'addanci a kansu za ka ba a yanke maɗa adam kawai akwai wasu fa'idodi da bazurbinin aini ya kawo ya kamata mu karanta wasu daga ciki bazurbinin aini rahimahullah yake zikru ma yustafadu minhu fihi annar rajula qad yuwaffaqu bima salaf ana iya zargin mutum da abin da ya gabata illa an ya tuba sai fa in ya tuba fala tawbiha alai ba a zargin to ai yanzu shi abu huraira da aibanta a ban ai aban ya baki amsa ko yawa shi ne ce wala tasriba alla yura an na anna aba huraira lamma wabba khabda sa'id ibn al-as ala qatl ibn qawqal kayfa radda alayhi asbah ar raddi hatta masa damo wanda ya gangaro daga daga tungar tumaki wato inda babu ma mutane kai ba wasan dangin ku ba وصارت له alaihi الهجة ne shi da nuna maka wato ahlus sunna su suke bisa gaskiya mun faɗi sabban nan ba ma asumai bane suna iya kure karami suna iya babba suna iya babban babba abinda ɗaya muke da tabbaci shine Allah ya dole amma ta ba su yi babu suna yi dole su to kun ce wanda ya zagi sahabi to ga su sun zagi juna su eh, sun zagi juna mu sai aljanna ne kai zaga su mu gani dan ubanka in baka tafi wuta ba yace wa wasarat lahu alaihi hujja da suka yi jayayya wa hujja ta tafi karfi abu hurara ko aban aban yace kama sarat li adam ala musa alaihi kamar yadda adamu ya hujjaci musa a hadisin bukhari ko manzala sallallahu alaihi wasallam fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa annabi musa hadu da annabi adam ce shin wai ba kai ne Adamu nan da allah ya halitta da hannunsa ba yace ni ne yace kuma ya busa maka rayuwa da kansa yace ni ne yace kuma yace duk mala'iku sai sun maka sujuda yace eh ni ne yace sannan ya umarce ka da cewa kada ka ci itace a makaci dan ka kawo mu duniya mu sha wahala shin kai ba kai ne musan nan da Allah ya rubuta maka a taura da hannunsa ba yace ni ne yace baka karanta ce a tauran nan sha Allah ya rubuta zan ce ta ce da tubi halicce ni ba yace yace fa hajji adamu musa sai sai musa an adamu ya hujjace musa da haka malamai suka ce ana iya hujja da kaddara ga abin da aka yi aka tura amma ba ka hujja da kaddara ga abin da baka tura in yanzu ka tarar da mutum na sabo sai to Allah ya kaddara ne in kai sako ka tuba wani ya zo aibanta ka da shi sai ka ce ah, kana musun abin da Allah ya rubuta mini sai nayi ka riga ka yi cika tuban kana yin hujja da wannan kana hujja da kaddara ga laifin da kai ni kabbar amma laifin da kake cikin sa maka da hujja kai amfani da kaddara don kana yi bai yawa yace wa fihi anna at-taubata tamhu ma salafa qablaha min adh-dhunub al-qatl wa ghayruhu wannan ya nuna tuba na goge komai na laifi kisa ko abin da ba kisa ba لقولي أكرمه الله علي يدي على يدي ولم يهني على يدي kun جاي أبان cewa Allah ya darajanta ibnu kaukal a hannuna ni bai tozarta لأن ابن قوقل وجبت له الجنة بقتل ابن سعيد الله دوشي ابن قوقل يا سامع الجنة دكيسا لأباني ولم يبدأ ولم يجب لابن سعيد النار لأنه أسلم ومحمد شي ابن سعيد بيساموه تبا تبو يا مسلم تيكلبا wa yusahihu su kutu sallallahu alaihi wasallam kauli ala kauli yace abinda zai tabbatar maka wannan annabi yayi shiru da aka yi wannan magana kun ga da aban ya ba abu huraira amsa abu huraira bai sake cewa komai ba san ga annabi bai ce wani abu ba alamun me gaskiya ta fito fili magana ta tabbata yace walau kana ghayra sahih lama lazimahu as-sukut li'annahu bu'itha lil bayan da wannan magana da aban ya ba gaskiya bace da manzo Allah bai iya shiru dan ba aiko shiru ba sai zai fada mana wa fihi qila hujjatun ala al-kufin fi qawlin fil madad yalhaq bil jaysh sai ya shigo su bayane masu tsawo game da harkokin yaki da sauransu inda na ganin ba buƙatar sai mun karanta su babu man ikhtara al-ghazwa ala al sawm na'am babu man ikhtara al-ghazwa ala al sawm حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني البناني, البناني. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة لا يصوم على أهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى من يكين باب من اختار الغزو على الصوم wanda ya zaɓi yin yaƙi a kan azumi inda ana jihadi shi ba zai azumi ba zai ta jihadi saboda jihadi ya ta azumi lada na adam ibn man eh? shi sa kuwa gaban cika damuwa da asuma ɗin nan ba ga su kullum ana maimaita su ba ku riƙewa hmm? wata mu zo mu muku daura ta rijiya, mu gayyato da su sani umar rikin lemu ya zo ya kwana ya tilasta ku sai kun haddace ko da bashir bashir ali umar harazi ko muka yi to su tare ne kuka ce to shi ke za mu yi kokarin haka nan damar doktor shi zai zo kwanan nan insha Allah sai mu same shi daura ta jarwar ta damar cikin wanda suka yi kulliyatul hadith ba kamar shi da rijiyar lemu gaskiya shi dai musamman babin jarwar ta adil babba ne kwanan nan mun tattauna abubuwa da yawa a makka kan jarho tahdil na ƙara sun yana nan da ƙwarin da sun shi قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو يتي أبو طلحة الأنصاري وأنا أبو طلحة mijin wa na mijin ummu sulaim uban wa uban ana ibnu malik san tabarakallahu me sunansa na kwarai eh me sunansa na kwarai eh a ba khalid ne sunansa akwai sabani dai abin da ya shi ne zai ibnu sa'ad zaid ibn sahal al-ansari amma anas ba ɗansa ba ne babansa ne mijin uwarsa mijin uwarsa ya ce kana abu talha ta layar sumu ala sallallahu alaihi wasallam babana abu baya azumi zamanin annabi cika azumi ba min ajilal gazi saboda kullum yana cikin yaki mana duk rundunar da zata ta na falamma qubida an-nabi sallallahu alaihi lokacin da aka tafi manzo Allah lam arahu mufsiran illa yawm fitrin aw asr ban ga yana shan ruwa ba in ba ranar sallah karama ko babu wannan kenan na cikin da ya sumo na da an samu gabata da dama da cikin wannan azumin amma an samu hanin daga manzo Allah mafi inganci ko mafi karfin abin da muke ibada hanzari da shi ya bautan da wannan hanin domin in su sani ba za su aikata ba sannan su ba za mu yi koyi da su ba ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana dan manzo Allah yace la sama man sama da wa la sama man sama al-abad wanda ya azumi har abada bai yi azumi ba babu ba a yi amma abu talha shekara arba'in ya yi bayan manzo Allah yana biyar da babun a shahadatu sab'in suwal qatl babun a shahadatu sab'in qatl حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله باب الشهادة سبع سوى القتل babi mai nuna ana samun shahada har nau'i bakwai banda kisa ma'ana irin shahadar da muke fatar jafar ya samu to akwai wata shahada da babu kisa a cikinta har kashi bakwai ai hada babu yuzkaru fihi shahadatu sab'un ai sab'atu anwa nau'i bakwai to da aka sai kawo hadisin da ya kawo waɗannan guda biyar amma kuma yana nuni da akwai wasu hadisai ban da shi kuma za mu ga wani hadisi guda ɗaya tilo a can gaba sannan za mu yi nuni ga wasu hadis حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي وهي سمي سمي إيه؟ مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث أحسنت شيني سمي سنة سكينا akwai sumayya mace kenan akwai sumayyu namiji kenan kamar yadda akwai asma namiji da mace duka ana asma namiji ibn juwairiya juwairiya ta ga shi babansa namiji عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة منذ ألا يتشهدين متنبيرين المطعول والمقتول والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الشهداء خمسة شهيدai biyar ne almatsun wanda ya mutu da ciwon ciki a'a wanda ya mutu cikin annoba su ba suka bane ne ba qan wanda ya mutu cikin annoba wata cuta ta sauka ta ta kashe mutane nan take to duk wanda ya mutu cikinta yayi shahada wal mabtulu da wanda ya mutu da ciwon ciki wal ghariqu da wanda ya nutse a ruwa kun ga dazumi salatul ghaib a masallaci ga yaro mu mustafa dan abokin mu muhammad kawo inda ya zauna nan sokoto daren sallah ya nutse a ruwa an ga dutsewar amma har yau kwana goma sha hudu ba a gazawa aka ɗazumi mishi sallan jana'iza muna fatar Allah ya sa shahada ce gare shi wa sahibul hadmi da wanda gini ya rusa wannan malamai suka ce ba sai gini wannan na laka kamar hatsarin mota ne ba su da fadawa gini ko hatsarin jirgin sama ko na jirgin ƙasa da sauransu to duk wani duk wata mutuwa mai irin wannan wahala wadda za ta matse mumini ta kashe shi nan take wa shahidu fi sabilillah da wanda ya shahada wurin kariyar addinin Allah ka gana nan suna so guda nawa kawo guda hudu to ƙara mana na biyar ko da ke na biyar ɗin ma cikin wannan kawo kawo shi حدثنا بشر بن محمد حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم حدثنا بشير بن محمد المروزي السختياني قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي قال أخبرنا عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين babbar malama ce a ‘yar uwar babban malamin nan ba su da fassara mafarki Muhammad ibn Sirin. An Anas ibn عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم هذا الله يأتي النوباء شهادة لكل مسلم أقول حديث أسامة بن زيد وأن مزارع سلف بيتي الطاعون رجز أرسل على من كان عذابة عذابات كسو كم مقبات لا تكون أنت كبو ليت زما شهادة على كلا الطاعون wato kamar mai suka saboda idan ka samu mashi ka soki mutum minti nawa waike baya dadewa ko to haka ta'un haka annoba take sai a je makabarta a yi izar mutum ana kan hanyar da wani ya faɗi mutum bai kuma isa gida ba ko kuma ana dawa gida da ka shiga gidanka sai ka ji an fasa kuka gidan wani kuma yanzu tare da shi kuka dawo daga jana'izar ko kuma mutum an yi fira da shi an kare ya zabura zai shiga cikin gida sai ya faɗi sai ya mutu ko yana shiga cikin gida sai ya matsa ciki to a takaice annoba wato wani yanayi ne ke faruwa wanda Allah zai canza iskan shakar mutane sai su ta shakar ƙwayoyin cutar tsakanin su a bar jin a ƙazuna yi bayani mai ɗan tsayi kan yadda ƙazanta da datti suke kawo miyagun turotoci irin su kwalera irin su ah, polio ah, da makamantansu wanda majalisar abin nan hukumar lafiya ta duniya ta kiyasta kusan mutane miliyan 300 suke mutuwa akan shurutocin da ƙazanta da suke yaki kuma su ne galibi suke zama annoba wannan yasa inda aka waye da zara an ga alamun bayyana ta tunda ana gane daga sararin daga yanayin da ake ciki sai a yi sauri a yi feshi sai a kashe ƙwayoyin cuta idan Allah ya dafi mutane da samun sauki da rahama sai zan bata faru ba ko kuma ta karanta kwarai da ko kuma idan aka lura ta barke wani wuri za ta kai wani wuri sai a yi musu allurar rigakafi wadda za ta sa cutar idan ta zo ba za ta samu gurbin zama a jiki ba saboda ilimin kimiyyar zamani da Allah ya ba wa ɗan adam fasahar gano ya gano cewa cuta halitta ce mai rai mai motsi mai hankali mai basira mai kaifin wayo sai da kafin aka maka allura ya za ku yanzu in muna malaria sai a maka allura ɗaya a yi biyu a yi uku baka warke ba saboda ne saboda tana da wayo in ka bullo tana sai ta koma ta baya in ka bullo tana sai ta zagaya to da haka wani lokaci sai kaga an yi combination sai kaga an baka magani kala uku kala uku kala biyar mana ya bullo tana bullo tana sai ka mutu ya yi tuntuɗe shi magungunan da za a ba shi hadda na malaria me alaƙar tuttuɓe da malaria saboda da zarar jikinsa ya yi ɗimi wannan ciwon yana iya harbawa ya canza salo ya canza hanya sai ya koma ciwo kamar zazzabin cizon sauro za ka sai a bugo ta canjin ba ilmin ciwon lafiya ilimi ne babba mai kuma muhimmanci duk da ke muna sakaci da shi har na sun fi mu yawan karatun shi sannan maza sun ji mata yawan karatun shi kuma ya kamata a ce wato mun kai wani labar a cikin ga taƙaice malam ya yi babi cewa shahidai guda bakwai ne amma kuma guda nawa ya kawo mana a ba biyar ba don cewa yi a ba shida ba cewa yi siwa ina yake babin siwal katli cikin da ya tuna hada katlo a ciki za ka hudu ya kawo mana to yana nune ne zuwa ga sauran hadisai akwai su dai akwai hadisin tirmidhi daga fadalat ibn ubay wanda ya kawo guda hudu akwai hadisin wanda yana cikin bukharin a wani guri man kutila duna malihi ko shaidu man kutila duna ahlihi wa man kutila duna dini ko ba ka ba man kutila duna damihi akwai man waqasahu farasuhu aw ladagatu hamatun aw mata ala firashi ala ayi haqqi sha Allah wa huwa shahid wa man habasahu sultanu zaliman lahu akwai hadisi ibn abbas al-murabit ya mutu akwai hadisai da dama wanda daga ƙarshe in ka tattara su kusan shahidai sun kai arba'in don haka malamai su suka da ƙa'ida, cewa duk mutumin da mutuwarsa ta zamo bagatakar kuma mai zafi to wannan in mumini ne ta zamo shahada a gari da haka duk wanda mutuwa ta yi masa aske ta wata hanya daga cikin hanyoyin da ke da wahala to cikin rahamar ubangiji sai a ba shi lada ta shahidi saboda shi ba a ba shi irin damar da aka ba mai ciwon ajali kaga mai ciwon ajali da mutum ya wata ɗaya wata biyu wata uku ya fara yanki kauna sai ne sai fara tuba ya fara istighfari ya fara sadaka ya yi wasiki kun gane ya yi alherai waɗanda za su sa shiga aljanna to shi wannan sai ciwo musu bagtatar sai Allah ce mun shigar da kai cikin shuhada wannan yana cikin rahmar Allah ga mu'minai Allah ka sa mu karshe mai kyau Allah ka rufe asirin mu duniya da lahira Allah ka yalwanta arzikin mu ka haɓaka da bunƙasa ƙasar mu ka samu gaba da duniya lafiya mai karshe mai kyau wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk